إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بهاتهم والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدونة سافيا تليتنين شاءكم قوات رمضان الشيكرة تدبو دير تريه دودة أربعين دبقى هجرة من زعل الله صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة wanda ya daidai da biyu ga watan uku a shekara ta dubu biyu da da ashirin 2026 miladiya daga masallacin Uthman ibn Affan wato masallacin Banix Plaza wanda ke unguwar Wusaitu a cikin birnin Abuja a darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma ga iyaye mata na wannan wata mai alfarma yau za mu darasi na goma kafin mu fara karatu akwai tambaya mai tambaya ta ce assalamu alaikum Allah ya kara wa malam daraja wa alaikum assalamu wa rahmatullah amin Allah ya kare mu baki daya ta ce ina hukuncin yin sallah da hijabi maras hannu in za a yi sallah wajibi ne a cire hannu ko a'a ba wajibi ba ne mace tana da damar ta yi sallah da hijabi mara hannu in ya so hannayenta suna daga ciki duk abin da ake buƙatar a yi da hannu sai ta rinka yi in an zo ɗaga hannaye ta ɗaga wajen yin ƙabdu ɗora hannu a kan kirji ta ɗora wannan duk za ta iya yi ko da hijabinta kuma ba shi da hannu amma sai dai idan hijabin yana da hannu abin sai ya fi mata sauki to amma dai ba dole ba ne a ce dole dole sai da hijabi mai hannu Allah ya samu dace a darasin mu na jiya mun tsaya ƙarshen aya ta hudu, faɗin Allah a aya ta ɗaya. Faɗin Allah a wallati ahsanat farjaha fa nafakhana fi min ruhina da aka yau za mu tashi farkon aya ta casa'in da biyu inna hazihi ummatukum ummatan wahida sai Allah ya ce mu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 Allah ya ce inna hadhihi lallai wannan ummatukum addinin ku kenan ummatan wahida addini guda daya ma'ana annaba wannan duk da bambancin su ta fuskar zamani da bambancin su ta fuskar garuruwan da suka rayu da bambancin su ta fuskar yare ko launin fata amma duk abin da suka zo da shi abu ne kwaya ɗaya daga Allah shi ne, addinin musulunci addinin tauhidi addinin kaɗai ta Allah da bauta da gujewa sanya masa kishiya don kada wani ya ɗauka tunda annabi ne ga zamaninsa ga ƙalubalen da ya fuskanta a rayuwa ga abin da ya faɗa ga abin da mutanensa suka faɗa masa ga garin da ya rayu saɓani da annabuwa ne bambanci da irin na annabuwa ne to duk da hakan baya bambanta su ta fuskar saƙon shi saƙon guda ɗaya ne shi ne Allah ya ce walaƙad ba asina fi kulli ummatin rasulan a waje wa jitani buttago mun aiko kowace al'umma da manzo da saƙon a bauta wa Allah kuma a nisanci bautar ɗagutu shi ne dukkan wani abun da ake bauta wanda ba Allah ba to na Allah ya ce wa ma namin min min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun ba mu taba aiko wani annabi ba kafin ka face sai da muke masa wahayi na cewa babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah subhanahu ta'ala. da haka malamai suka ce lafazin umma a nan ma'anarsa shine addini tare da cewa lafazin umma a larabci yana zuwa da wasu ma'anonin daban kalmar umma takan zo da ma'anar taron jama'a an gane ko sannan lafazin umma yakan zo da ma'anar shugaba abun koyi inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin ai kana qudwatan to haka nan umma tana zuwa da ma'anar wani lokaci wadda kara ba'da ummatin ai ba'da zamanin min az-zaman to amma dai a nan ma'anar umma shine addini inna hadhihi ummatukum ay ummatan wahida ay dinun wahid abdullahi dan abbas da mujahid da sa'id dan jubair da abdurrahman ibn zaid ibn aflam suka ce dinukum dinun wahid lallai ku sani addinin ku addini ne guda daya cewa addini ne guda daya ana nufin tushensa dukkansa daga Allah ne sannan dukkansa ya gini ne akan tauhidi kaɗai ta Allah dukkan addinai sun gini ne akan korewa Allah kishiya yaki da shirka kenan to amma hakan baya hana kuma a samu bambanci na waɗansu furu'u shara ɗaiɗaikun abubuwa na shari'a rassan kenan za ka samu a cikin dukkan addinan nan akwai sallah amma yadda waɗancan suke sallah daban da yadda waɗannan suke sallah adadin sallar ta waɗancan ta bambanta da adadin ta waɗannan lokutan ma sun bambanta amma dai kowa yana sallah kamar azumi dukkanin addinan nan cikinsu akwai azumi kowane annabi Allah ya aiko shi da azumi to amma adadin azumin lokutan azumin sukan bambanta daga annabi zuwa annabi to haka nan kowanne annabi cikin shari'arsa akwai zakka da makamantan haka hmm. shine Allah ke ni kullin ja'alna minkum shir'atan wa haja. kowanne daga cikin mun sanya masa shari'arsa kuma mun sanya masa tsarin gudanarwarsa wanda ya dace da zamaninsa da kuma mutanensa wa qala al-hasan al-basri hasan al-basri yace fi hadhihi al-aya game da ita wannan aya yace bayyana lahum ma yattaquna wa ma ya'tuna Allah yayi wa mutane bayani na abin da za su kiyaye da kuma abin da za su ke aikatawa cikin kissoshin annabawa sun qala sannan yace inna hadhihi ummatukum ummatan wahida ku sani lalle wannan addinin naku addini ne guda Hassan al-Basri yace ai sunnatukum sunnatun wahida tafarkin ku na kadaita Allah da bauta da gujewa sanya masa kishiya ta farki ne guda da aka yace fa qawluhu inna hadhihi inna wasmuha wa ummatukum khabaru inna inna ce da ismuha inna hadhihi dan to khabaru inna din sai zama ummatukum ai hadhihi shari'atukum allati bayyantu lakum wa waddahtu lakum wannan shine ku da ne muku bayani kuma ne muku komai dalla dalla ubangiji ya ce wa ana rabbukum kuma ku sani ni ni ne ubangijinku abin bautarku fa'budun da haka dukkaninku ku bauta mu an gane ko yalla yake wa taqatta'u amrahum bainahum a wata ayar inna hadhihi ummatukum ummatun wahida wa ana rabbukum fattaqun anan kuma wa ana rabbukum fa'budun da fattakun da fa'budun duk abu ɗaya ne ku kiyaye dokoki na ma'ana ku yi mun bauta wa taqatta'u amrahum bainahum amma duk da haka sai da suka karkasa al'amuransu a tsakaninsu amrahum anan bi ma'ana dinahum shima mutane bayan wannan umarnin da Allah ya musu na cewa su tsaye akan tauhidi shine tafarkin annabawa duka amma duk da haka waɗansu sai da suka bauɗe suka ƙi su tsaye akan tauhidin an ce kafi shirka amma wasu dole sai da suka dawo suna yin shirka an ce su ba annabawa kaɗai amma wasu sai da suka dawo suna bin wasu ba annabawan ba suna bin soye-soyen zukatansu shine ma'anar wata ƙaffa'u amrahum bainahum a wata ayar wa taqatta'u amrahum bainahum zubra suka raba al'amuransu ijunansu, ma'ana al'amuran addini zubran jama'a jama'a kullu hizbin bima ladaihim farihun ko waɗanne suna tinkaho da abin da suke kai, kuma ko da na kuskure ne dan su ba wa ɗan uwansu haushi da wannan yake nuna rarrabuwar kai tana faruwa ne saɓanin an sauka daga tafarkin Allah an sauka daga abin da Allah madaukakin sarki yayi umarni da a tsaya a kansa na kadaita shi da bauta da kuma biyayya ga manzanninsa kuma matukar ana so kai ya haɗu to sai an dawo zuwa ga wannan asalin amma wane yana kaza wane yana kaza kowa yana bin son zuciyarsa da ra'ayinsa ba abin da Allah ya ce ba ba abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba to wannan ba zai taba bari mutane kansu ya haɗu ba shine fadin Allah wa maktalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum fadanda muka ba su littafi ba su rabu ba ba su sassaba wa juna ba abin takeici sai bayan da ilimi ya zo musu ma'ana ga hujjar da za ta hada kansu ga dalilin da kowannen su zai dogara da shi wajen yaba Allah amma kowa sai ya ajiye sai ya koma son zuciyarsa saboda mai baghyan bainahum saboda kiyayyar da ke tsakaninsu da gabar da ke tsakaninsu shi yasa Allah yake wala takunu kal ladina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'ahum al bayyinat wa ulaika lahum azabun azim kada ku zama kamar waɗanda suka rarrabu suka bi soyen zuciya bayan hujja ta zo musu irin wannan azaba mai girma tana nan tana jiran su Allah ya tsare mu Allah yake kullun ilaina raji'un to kuma ku sani dukkan bayi gare mu za su dawo da waɗanda suka tsaya akan daidan da wanda suka sauka daga kan daidan dukkaninsu gare mu za su dawo to cewa gare mu za su dawo a ciki akwai tsoratarwa abin nufi koma mai mutum ya aikata dai watan wata rana zai koma ga Allah kuma Allah zai masa hisabi akan abin da ya aikata kuma ila rabbikum marji'ukum yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun sannan ku sani ku ga ubangijin ku take kuma zai ba ku labari tare da yin hukunci gare ku cikin dukkan abin da kuka sance kuna yi na sabani a wa da mai gaskiya gaskiyarsa mai san zuciya kuma a tabbatar masa da son zuciyarsa kuma a yi masa sakamako gwargwadon aikinsa sai Allah ke ne Allah يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون الله يقول فمن يعمل من الصالحات دك ko mun girmansa ko mun ƙanƙantarsa mana shi aiki na gari shi Allah yake so a yi kuma idan an yi shi ana samun kyakkyawan sakamako to shine Allah fa amal duk wanda ya aikata minas salihati daga ayyuka na gari wa huwa mu'minun da sharadin yana mai imani da Allah yana mai ban gaskiya ga Allah fala kufrana li ta'i ubangiji yace ba za mu wa aikinsa ba mana za mu tara masa aikinsa kuma za mu yi masa sakamako fa mai ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa mai ya'mal mithqala dharratin sharran yara man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min فلنهينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون duk wanda ya aiki na kwarai zai ga sakamako tun daga nan duniya kafin ma aje lahira da haka Allah yana kwadaitar da mu ne akan mu yi aiki nagari, kuma mu sani cewa aiki nagari mai yin sa baya tabewa a wata ayar inna la nudhi'u ajra man ahsana amala mu ba ma tuzartar da aikin duk wanda ya kyautata aiki to da haka Allah subhanahu wataala yana nuna mana mu yi aiki nagari. menene aiki nagari shine wanda Allah ya ce a yi kuma da aka tashi aka koyi da yadda manzon Allah ya domin duk abin da Allah ya ce a yi manzo Allah ne ya fara yi kuma Allah ya ce mai koyi da shi cikin yi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseera lalle kyakkyawan koyi ya tabbata gare ku cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma ku ga wanda yake sa ran samun lada a wajen Allah sannan kuma yake tuna Allah tunawa mai yawa sallah zaka yi kai koyi da yadda annabi yayi azumi zaki yi ki yadda annabi ya ce ayi aikin hajji zaki ki yadda annabi ya ce a yi salati ne ki irin na annabi tasbihi ne ki irin na annabi to wannan shine aiki na gari sannan in za a yi kuma a yi shi da ikhlasi ma'ana a yi shi don Allah kada a sanya riya a ciki to idan aiki ya cika waɗannan sharuɗa guda hudu shine aiki na gari Allah ya ce a yi manzo Allah ya koyar da yadda za a yi kuma an masa koyi sannan an yi shi da ikhlasi sharaɗi uku to duk mutumin da ya wannan shine yayi aiki na gari duk aikin da bai cika wannan sharuɗan ba sunansa aiki na ba, kuma mu lura da kyau shi Allah aiki na gari yake so ba aiki mai yawa ba da yawan mutane abin da ya fi rutsa su shine yawan aiki ba kyan aikin ba shi kuma Allah ba yawa yake so ba kyau to shi aikin da yake zamowa nagari ko yake zamowa mai kyau shine wanda ya cika waɗannan sharuɗa guda uku shine Allah yake fa man kana yarju lika rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada duk wanda yake so ya game da Allah to lalle yayi aiki nagari kuma kada yayi shirka shirka anan ana nufin riya to sannan kuma sai ce wa huwa mu'min kuma lalle in zai aikin ya cika sharadin imani abin nufi in baka da imani kai sallah Allah ba zai karba ba in baki da imani kika azumi Allah ba zai karba ba in baki da imani kika yi aikin haji Allah ba zai karba ba domin Allah kaɗai masu imani yace su yi kuma daga wajen masu imani yake karba innal ladina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man amala Lallai waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na gari to ba ma zartar da ladan wanda suka kyautata aiki daka shine fa man ya'mal min salihati wa huwa mu'min fala kufrana li sa'i duk wanda yayi aiki na gari kuma yana da sharaɗin imani to lallai ba za mu tafar da aikinsa ba kalmar sa'ayu a nan ma'anarta shi ne amal an gane ko? ubangiji subhanahu wa ta'ala ce inna sa'ayakun kana mashkura ko lallai aikinku ya kasance abin a yabawa tare da kalmar sa'ayu tana zuwa da wata ma'anar ba aiki ba amma dai anan tana ta zo ne da ma'anar sa'ayu da ma'anar aiki ubangiji ya ce, wa man arada al-akhirata wa sa'alaha fa'ayaha wa ulaika kana fa'ayuhum mashkura duk wanda yake nufin lahira mana yake son ya samu aljanna wa fa'alaha sa'ayaha kuma yayi aiki irin na 'yan aljanna wa huwa mu'min kuma yana da imani fa ulaika kana sa'yun mashkura to wannan aikinsa zai zama abin yabawa abun godewa to sannan sa'ayu tana zuwa da ma'anar nufi ثم أدبر يسعى وحشر فنادى يسعى بمعنى يقصد أنقانيكو نعم يصنن صعيتنا زوادا معنر تفيا أو أن الوكتي إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وهكذا ما قال إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون كركزوا ده صوري idan an yi kamar sallah mana ku taho tafiya cikin nutsuwa fatu hawa alaikum bis sakinati wal waqar kan Allah ce fala kufrana li ba za mu tozartar da aikin sa ba shine al-imam ibn kasir yace wa huwa amaluhu kalmar sa'i din anan ana nufin aiki bal yushkaru ba za a cewa aikin da ya ba a bashi lada a sai dai ma a yaba masa sai dai ma a gode masa yace fala yuzlamu mithqala dharra saboda Allah baya zalunci daidai da ƙwayar zarra wa inna lahu katibun kuma duk abin da dan adam yayi Allah ya ce muna rubuta ayyukansa mu masu rubutawa ne wa inna alaikum lahafizina kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun ku sani a tare da ku akwai masu kula da ku mala'ikun da Allah ya sa su kula da mu manya masu daraja kuma yace katibi na gwanayen iya rubutu duk abin da kai suna rubutawa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ba wata magana da mutum zai faɗa face akwai mala'ika raqibu atidu raqibu atidu a dama da haunin sa suna kula suna rubutawa am yahsabun am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum la na la nasma'u sirrahum wa najwahum ko sai ce bala wa rusuluna ladayhim yaktubun da haka mala'iku suna rubuta ayyukanmu, mu wa inna lahu katibuna mu masu rubutawa ne sai Allah ya ce Allah ya ce wa haramun ala kuma ba zai yi ba ga wata alkarya a halaknaha da muka halakar da ita annahum cewa su layar yarji'una lalle ba za su dawo ba zuwa ga duniya ma'ana duk mutumin da Allah ya halakar da shi ko dai ta hanyar ya mutu ko kuma ta hanyar wata musiba ta sauka gare shi girgizar ƙasa ce a'a ambaliyar ruwa ce a'a dutse ne aman wuta hadarin mota ne kai koma dai menene in dai mutum ya bar duniya ubangiji ya ce annahum la yarji'una waɗannan ba sa dawo wa duniya haka duk wanda aka ce maka ya mutu kuma ya dawo a wannan duniyar wanda ba Allah ne ya gaya maka ba don ya nuna maka iko to wannan ƙarya ne Allah kam yana da ikon ya rayar da matacce ya dawo da shi zuwa ga wannan duniya in ya ga dama domin inda huwa yubdi'u wa yu'idu shine mai farar da halitta kuma shine mai ki da ita amma a ce maka wani saboda karamarsa yana zuwa ko wani shehi yana zuwa ko wani shehi bai mutu ba wannan ƙarya ce duk mutumin da ya mutu ya mutu kuma in an mutu ba a dawowa duniya an gane ko da ka wa ayatul lahum anna man a cikin suratu eh, suratu yasin yace annahum ilaihim la yarjuuna ba sa ganin cewa matattun su ba sa dawowa gare su duk yadda ka so mamacin ka ya dawo gare ka ba zai dawo ba saboda me saboda in an mutu ba a dawowa to wannan kadai ya ishi dukkan mai hankali ya gane cewa Allah ba abun wasa bane kuma ya shuka alkhairi dan mutuwa wajibi ce kowa sai ya yi ta kuma kowa ya tafi ba zai dawo ba ko mun gatansa ko annabawa ba sa dawowa duniya ko manzanni ba sa dawowa duniya ballantana wani saboda haka Allah ya kaddara kuma akwai hikimomi da yawa cikin kaddara haka inda matattu suna dawowa to duniyar ba za ta zauna lafiya ba yanzu kin mutu ki dawo ki tarar wata kawai ki ta auri mijinki ya zo a yi ta rigima da kina ganin amini yake ce ya za a yi miki haka ko ka mutu matarka ta je ta auri wani makocinka kuma makocin na ma lokacin da kake da rai ko magana ba ku yi hararka yake amma kuma ka zo ka tadda shi a gidanka ƙabe-ƙabe shi yake kwana akan gadanka to kaga ba za a zauna lafiya ba da ka wasu rigingimun da aka mutu aka bari sai dai in an je lahira Allah ya hukunci Allah bai bari mamata su dawo ba domin in sun dawo to rigingimu ba za su kare ba sannan na biyu idan da ana dawowa to kowa sai ya yi imani ba za a samu kafuri ba a duniya domin duk wanda ya je lahira ya gano gaskiyar in ya dawo ya faɗa to duk wanda bai je ba zai ce to nima bari in bi amma Allah yana so ya gwada imanin kowa in ya gaya maka ka yadda shi kenan in baka yadda ba in ka je ka gani kuma in ka je ba za ka dawo ka ba da labari ba kowa ma in ya zo ya tarar da abin da ya aikata to wannan ma yana da cikin hikimomi na ubangiji subhanahu wataala to da ka Allah ya ce wa haramun ala qaryatin ha annahum la yarji'un abdullahi dan abu zai kalmar haramun bi ma'ana wajaba ya'ani qaddarna ko qadaran muqaddaran Allah ya kaddara wannan kaddara kuma ya zartar anna ahla kulli qaryatin uhliku cewa dukkan wani gari da suka mutu annahum la yarji'una ila dunya ba za su dawo duniya ba qabla yawmil qiyamati kafin tashin alqiyama sawa'an mutane ne da yawa suka mutu dai dai kun mutane ne suka mutu ko ma dai wane ne in ya mutu in an mutu ba a dawowa sai je eh, ibnu kasir yace haka za sarraha bi ibnu abbas wannan shine fassarar da abdullahi dan abbas yayi wa ayar afayyace to amma a wata ruwayar abdullahi dan abu ya ce ai la ya tubuna abin nufi duk mutumin da kaga Allah ya halakar da shi to ya san cewa ba zai tuba bane kamar mutanen annabi nuhu da aka yi musu ambaluwar ɗiriyar ruwa ta haɗiye su to Allah ya san ba za su tuba ba kamar mutanen annabi hudu da Allah madaukakin sarki ya musu tsawa da mutanen annabi salihu da Allah madaukakin sarki su ma ya kashe su da tsawa to duk waɗannan ga mutanen annabi lutu da aka kifar da su wanda mun yi labari a kan kissoshinsu a baya to duk Allah ya sani a iliminsa na gaibu cewa ba za su tuba ba to amma duk mutumin da Allah ya san cewa zai shiryu zai tuba to Allah baya halakar da shi wannan ita ce fassara ta biyu da aka yi wa aya to wannan kuma yana nuna maka tausayin ubangiji da adalcinsa idan ka Allah ya hukunta bawa ya yi masa hukunci mai zafi mummuna to mugun halin bawan ne ya ja masa in Allah ya san zaka shiryu to ba zai halakar da kai ba domin Allah ya fi son shiryar bawa sama da ya halakar da shi da haka ibnu kasir ya ce wannan fassarar ma an yi ta amma dai fassara ta farko ta fi fitowa fili ya laice ne hatta idza futihat ya'juj فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين الله يقول حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج da haka duniya za ta ci gaba da kasancewa har lokacin da ya juju wa majuju za su bayyana suwaye ya juju wa majuju ya juju wa majuju su ma ‘ya'ya ne daga cikin ‘ya'yayen annabi Adam, annahun min sulalati Adam, ibn Kafir yake su ma suna cikin tsafan annabi Adam, balhun min nasali Nuhin Aiban, kuma ko cikin ‘ya'yan annabi Adam ma su sun biyo ta hanyar annabi Nuhu ne, min auladi Yafis, wanda a cikin ‘ya'yan annabi Nuhu akwai wani ɗa da ake kira da suna Yafisu, to shi Yafisu a ‘ya'yansa ne aka samu ya juju wa ma juju. shi ya fi su abu turki shine uban turkawa wa turku su kuma turkawa shirzimatun minhum wani bangare ne na ya jujuwa ma juju waɗannan ya jujuwa ma jujin kamar yadda muka faɗa suna daga cikin 'ya'yan annabi adamu amma suna da ɗan bambanci da mu tare da cewa mu ma 'ya'yan annabi adamu ne hadisai da yawa sun nuna ɗan bambance bambance tsakanin mu da su kuma Allah subhanahu wata'ala ya sanya bayyana su a ƙarshen duniya tana daga cin alamomin tashin alkiyama to su ya jujo ma jujin kamar yadda suratul kahfi ta yi bayani a kansu da suna cakuɗa da 'yan adam mu kenan tare ake rayuwa da su to amma su suna da wasu abubuwa wanda suka bambanta mu da su kamar yadda na faɗa shine su suna tafiya ne irin tafiya ta tsuntsaye 'yan dangi kun sa akwai tsuntsaye waɗanda suke 'yan dangi in an ce 'yan dangi waɗanda ba sa tafiya ko suna tafiya ne a cikin zuga duk abin da na gaba ya za ka ga sauran shi kuma shi za su yi to su ya jujo ma jujo haka suke idan ɗaya daga cikin su yau babban su ya ce zai je kasuwa to dukansu gaba ɗaya za su bi shi a tafi kasuwa in zai je makaranta mu ɗauka misali to duka za a bi shi a tafi makaranta su tare suke komai nasu ba kaman mu ba wanda za ka ga yau uba da safe ya tafi ma wajen aiki uwa ta tafi asibiti yara sun tafi makaranta kowa ya tafi sau gaggabansa daban-daban to su ba haka suke rayuwa ba su suna rayuwa ne tare da juna ma'ana kamar zuciya ɗaya Allah ya musu an yi programming ɗin zuciyarsu ne akan sistem guda ɗaya tsari ɗaya duk abin da ɗaya yake son yi duk sauran ma shi za su yi to kaga ta wannan bangaren mun bambanta da su ta bangare na biyu suna da bambanci da mu ta fuskar halitta kamar yadda zamu karanta cikin hadisai kamannin su sun dan sha bamban da namu mu ɗan adam amma fa su ma ƴaƴan annabi adam ne sannan mu ana ce da mu al'insu mutane amma su kuma ana ce da su ya ajuju wa ma'ajuj kalmar ya ajuju wa ma'ajuj sunaye ne guda biyu ba suna ɗaya ba ne mana ko su ɗin ma cikinsu nau'i biyu ne waɗansu malaman suka ce a'a ba nau'i biyu ba ne sunan ne tagwayen suna idan mun ce nau'i biyu ma'ana ya juji daban a cikinsu ma juji kuma daban amma wasu malaman suka ce a su iri ɗaya ne sai dai sunan ne tagwayen suna ma'ana suna biyu ne amma mai sunan ɗaya ne kamar bahaushe da yake cewa zainab abu mai tagwayen suna kaga zainab da abu duk abu ɗaya ne to da ka suka ce su ma sunan ne guda biyu amma su ɗin su jinsi ɗaya ne Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana a ayin suratul kafi yi zamani da wani sarki da ake kira da zulkarnain shi ne Allah ce wa yas'alunaka an zulkarnain qul alaikum min hu zikira ya ci gaba da faɗa ya ce hatta idza balaga baina saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla qalu ya zal qarnaini inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ard فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فإنني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا صار بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرق عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا سوى أن يجوج وماجوج كما يقول القرآن يفتح مفسدون في الأرض مقرنتان أبان كفاء duk wani abu da suka tunkare shi sai sun lalata shi idan gini ne aka yi suka taho wannan tawagar tasu sai sun babban shi ko ma ne haka suke mufsiduna fil ardi sannan kamar yadda na gaya mana zuciyarsu kamar ta mutum ɗaya ce idan kana faɗa da ɗaya daga su to dukansu za su taron maka sannan manzo Allah sun salama kamar yadda zamu ji a cikin hadisai ya ce suna da yawa sun ninninka 'yan adam yawa ya tabbata a cikin hadisi manzala sallallahu alaihi wasallam ce ranar lahira Allah zai ce da annabi Adamu ya Adamu tashi ka fitar da rabon wuta daga cikin ƴaƴanka sai annabi Adamu ya ce ya ubangiji me rabon wuta a cikin ƴaƴana sai Allah ya ce da shi cikin duk mutum dubu ɗaya ɗari tara da casa'in da tara wuta za su je ɗaya ne zai je aljanna da haka za a rinka lissafin duk dubu ɗaya ɗaya tafi aljanna ɗari tara da casa'in da tara ta huta to lokacin da manzo Allah ya faɗi wannan sai hankalin sahabbai ya tashi suka ce yanzu a duk cikin mutum 1999 ɗan wuta ne ɗaya ne ɗan aljanna ai kenan da ƙyar za a sha sai ce ku kwantar da hankalinku domin za a haɗa ku ne da ya juju wa ma juju su kuma sun ninka ku sau dubu da haka duk ɗaya a cikinku yana daidai da mutum 999 ne a cikinsu da haka wannan 999 daga su za a rinka ɗauka ko kuma a ɗauki ɗaya daga cikinku su a kai wuta ko a kai aljanna to da haka wannan yake nuna suna da yawa kwarai da gaske to sannan tare da yawansu kuma kamar yadda ƙur'ani ya faɗa suna zalunci a ban ƙasa sun kasance a wani nahiya a duniya wasu ce a can ƙarshen bangon duniya ta gabas wajen yankin ƙasar indiya to a nan da suke rayuwa to sai shi sarki zulƙarnaini wata rana wanda shi zulƙarnaini yana daga cikin waɗanda allah ya ba wa mulkin duniya baki ɗayanta to wata rana ya tafi ran gadi yana kewaye don ya ga talakawa to shi ne sai ya je baina saddai tsakanin wani mahaɗa biyu to a nan ne sai ya tarar da waɗansu mutane su ma mutane ne talakawa sai suka yi masa koke suka ce ya ne ya kai sarki zulqarnaini ya ya'juj wa majuj ka sani ya'juj wa mufti mufsiduna fil ardi mabarnatani aban kasa fa hal naj'alu laka kharjan yanzu ba mu tara maka haraji ba ala an taj'ala bainana wa bainahum saddan dan kai mana wata katangar karfe tsakanin mu da su ka raba mu to a lokacin da ya je su ya jujo ma jujun ba na sun tafi wata bukata ta su kansu da kwarkwatar su duk sun dade sun tafi to da zo sai tarar da su waɗannan wanda suke makotaka da su shine suka yi masa wannan koke ka raba tsakaninmu da su kai mana katanga karfe da su ko da wani haraji ne ma ka tsora mana mu haɗa mu baka mu dai dan ai mana aiki ƙala sai zulkarnain ya ce da waɗannan mutane ma makanni fi rabbi khair ikon da Allah ya bani da ƙarfin tattalin arziki a wannan gwamnati tawa ya fi abin da kuke da shi da haka in za muku aiki talaka ba sai mun karɓi harajin ku ba kawai abin da nake so fa'inuni bi quwwa ku taimaka min da ma'aikata masu ƙarfi wanda za su yi aikin ni kuma zan kawo kuɗi da kayan aiki an gane ko aja albaina kuma baina mumradaman zan muku katangar ƙarfe tsakanin ku da su din to sai suka yadda suka zaɓo waɗanda za su taya shi leburorin da za a yi aikin da su ne Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana sai zan karnai ne ya ce atuni zubar alhadid to ku kawo yankakkun rodina da za a shirya a jikin katangar a zuba mata dalma don ai aikin hatta idza sawa bainas sadafaini har sai da aka daidaita waɗannan karafuna ko rodina aka shirya su qala atuni ufrik alayhi qitra sannan sai ce to a kawo narkakkiyar dalma kuma a zuba qalan ku kuka sai ce to ayi bu ayi ziga a hura wuta to da bayan an hura wutar wutar ta kama sosai karfan ya dau wuta yayi ja qala atuni zubar alhadid sai ce to a kawo a qala atuni ufriq alaihi qitra sai ce kuma a kawo narkakkiyar dalma a zuba to haka sai aka yi wannan katangar karfan ta tashi to shine sai ce da su hadha rahmatun min rabbi wannan wannan katangar da kuke gani rahama ce daga Allah subhanahu wataala daga baya su ya juju ma juju sun dawo da suka dawo kawai sai suka tara an raba tsakaninsu da garin sauran 'yan adam da wata makekiyar katangar da ba za su iya haura ta ba shi ne Allah ke fa matsa'u an ya ba su iya ƙetaro katangar ba wa matsa'u lahu na ƙaba kuma ba su iya huda ta ba to wannan katanga Allah ya sanya ta ta zamo tsari tsakanin mu da su yanzu su suna can suna rayuwa a bayan duniya mu kuma muna nan ta cikin duniya amma fa idan lokacin tashin alkiyama yayi wannan katangar idan aka yi girgizar ƙasa ita ma za ta rushe idan ta rushe shine za su shigo to da kaga ya juju ma sun shigo duniyan nan to alama ce ta duniya ta zo ƙarshe wannan ba abin da ya rage kuma sai Allah ya busar ƙaho kuma alkiyama ta tashi to da haka wannan shine a takaice kamar yadda Qur'ani ya bada labari akan ya juju ma juju ya juju ma juju sau biyu aka ambace su a Qur'ani daga nan cikin suratul anbiya amma a takaice sai kuma can a cikin suratul kahfi shine aka dan yi bayani shi ma ba sosai ba can to amma hadisai da yawa sun zo da bayani akan suwaye ya juju ma juju ya kamannin su suke yaya za su kasance me zai faru idan sun bayyana da makamantan haka to shine Allah ya ce haka al'amarin duniya zai ci gaba da kasancewa hatta idza futi ya ajuju wa majuju har lokacin da za a barke katangan nan ta ma juju a buɗe su a bazamo su cikin duniya sai Allah ya ce wa min kulli hadabin yansilun su kuma za ku gansu yansiluna suna sulalowa min kulli hadabin daga dukkan waje mai tudu kawai sai dai kaga suna tuttudowa suna zubowa saboda yawan su duk tudun waje baya musu wahalar su haura shi duk dutse suna iya hawan su hauro wannan su ne yajuju ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana yayi baccin rana a gidan matarsa na na Zainab Allah ya kara mata yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya mafarki sai ya tashi a firgice da ya tashi sai yake cewa la ilaha illallah wailul lil arab min sharrin qad iqtarab yana sallallami yace bone ya tabbata ga larabawa ma'ana larabawa sun kusa su shiga uku yace saboda wani sharri ya kusa ya same su to shine sai na Zainab take tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallama tace ya Rasulullah sai yake ce da ita futiha yawma min radim ya'juj wa ma'juj mithla hadhihi yau an bude katangan nan ta yajuj wa majuj kamar haka sai ya daura ɗan tsansa guda biyu yar manuniya da kuma babban ɗan ya sai ce kamar haka yau katangar ta huje kenan kaga ya nuna tun shekara dubu ɗaya da ɗari biyar baya katangar ta fara hujewa ta fara buɗewa manzala ce kuma kamar haka yanzu ta buɗe to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da na zainab lalle bala'i ya kusa ya faru a duniya sai ta ce anuhu laku wa fina salihun ko ana haliku wa fina salihun ya ma'aikin Allah za mu halaka ko za a halakar da mu alhalin a cikin mu akwai mutanen kwarai irin ka sai ce na'am idza kasura al-khabr kwarai Allah yana iya halakar da mutane ko da akwai mutanen kirki a cikin su in barnar su ta yawa to ya tabbata cin hadisai dangane da sifar su Abdullahi dan Abbas ya ce da Ikrima da Sauri da Abu Salih da ma wasun su yace wa hadhihi sifatuhum fi hali khurujihim da Allah yace wa hum min kulli hadabin yansilun za ku ga suna tuttuɗowa daga dukkanin wani waje mai tudu sai ce wannan shi ne kamanninsu in sun tashi fitowa duk wani tudu in kika ɗaga kai kawai su za ki rinka gani suna ta gangarowa sai ce ka annas sami a mushahidun lizali ibn kasir yake kai ka ce wanda ake karanta masa ayar idan ya yi suranta abin zai ga kamar gashi yana faruwa a ganin idansa da aka yi ce wala yunabbi'uka mithlu kabir Allah madaukakin sarki ka shine gwanin iya da labari da haka idan ya baka labari ba wanda zai iya baka labari kwatankwacin irin nasa da haka yake cewa haza ikbahu alimi mata kana wa ma yakunu wannan kan bada labari ne na masanin abin da ya kasance a baya da wanda zai kasance a nan gaba a duniya an rawaito daga abu yazid yace ra'a ibn abbasin sibyanan abdullahi dan abbas rana ya ga wasu yara suna wasa yanzu ba'abuhum ala ba'abi shashin Shashinsu suna tsalle suna faduwa kan shashi yal abuna suna wasa irin na jakai irin wasa na yara fa qala ibn abbas sai abdullahi dan abbas yace haka za yakhruju ya'juj wa ma'juj kun ga irin yaran nan yadda suke wasa suke tumuwa akan juna to da haka ne ya jujo ma jujo su ma za su bayyana suna wasa irin na jakai wasa irin na dabbobi wannan ya bugi wancan wancan ya daki wancan to sai ibnu kasir yace wa kad warada zikru khurujihim fi ahadith muta'addida min as-sunnati an-nabawiyya bayanin yadda sifofin bayyanan su zaka kasance ya zo a cikin hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama masu tarin yawa daga ciki sai yace imamu ahmad dan hanbali ya rawaito hadisi da sanadi har zuwa ga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda Abu ya ce, sami sami'tu Rasulallah! sallallahu alaihi wa ya wasallam Na ji manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallam yana cewa yuftahu ya'juj wa ma'juj za a buɗe ya ya'juj wa ma'juj dan su fito fa yakhrujuna sai su fito kama qala Allah kamar yadda Allah ya ce wa hum min kulli hadabin yansilun za ka gansu suna tuttudowa daga dukkan wani waje mai tudu da shaunan nasa su zo su lulluɓe duk sauran mutanen duniya domin sun fi su yawa ko ina za ka gansu sun cika gari wayan hazul na anhum ila daɗinihim musulmai za su tattara su koma garuruwan su su su janye jiki daga yajuj wa majuj wa husunihim su shiga cikin katangunsu su rurrufe wa gummuna ilaihim mawashiyahum kuma su jawo dabbobinsu tare da su ويشربون مياه الأرض ya juju ma za su shanye ruwan duniya duka a lokacin da suka bayyana duk wadan manya-manyan teku da muke gani na duniya wanda tun da Allah ya duniya ba su taba kafewa ba to idan ya juju ma suka bayyana duk sai sun shanye ruwan duniya ya kare to shi karewar ruwa a duniya alama ce ta cewa duniya ta zo karshe saboda me saboda dan adam ba zai taba rayuwa ba sai da ruwa to da kaga an fara janye ruwa to alama ce ta cewa Allah ya fi ya naɗe duniyar nan kamar yadda yanzu za mu gani yana daga cikin abubuwan da suka fara damun duniya shine karancin ruwa yanzu za ka ga komin kyan birni komin isassa sai ka je ka tarar babu ruwa jiya jiya ake bani labari wai a cikin wasu unguwanni masu tsada a nan Abuja wai sai ka rinka ganin yan garuwa suna tura ruwa ashe kenan matsalar ruwa kenan ba kawai a garuruwan mu na arewa ko garuruwan inda talakawa ke rayuwa bane ba to wannan ga duk wanda ya san ilimin addini ya san alamomi ne daga cikin alamomin tashin alkiyama ruwa zai kare wa duniya zai fara yin karanci rijiyoyi su ta kafewa an gane ko a ƙarshe ma Allah zai sa teku ta kama da wuta ta ƙone ruwan ya kafe shine wa idzal biharu sujjirat lokacin da teku za ta kama da wuta to kaga in teku ta kama da wuta kuma ruwa ya kone kaga ai ba magana rayuwa domin dan adam ba zai iya rayuwa ba ko dukkan mai rai ba zai iya rayuwa ba dole sai da ruwa to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jujo ma jujo za su shanye ruwan duniya hatta inna ba'dahum la yamurru bin nahri har za ka ga wasu daga cikin su in sun zo wucewa ta wata koramar fa yashrabuna ma fiha za su shanye ta gaba daya hatta yatrukuhu yabasan na farkon su da suka tunkaro su za su tsotsa ruwan kan su gama wucewa na ƙarshen su su zo har taɓan tekun ma ya bushe ya zama ƙasa bushashiyar laka hatta anna man dahun la murwa bi zalikan na in na ƙarshen suka zo wucewa fa Kulu sai su ce ƙadaka na hahuna ma'un marra da nan wajen an yi ruwa su sun ɗauka ruwan ne ya kafe da kansa ba su san ƴan uwansu ne na gaba kawai suka shanya ruwan ba saboda yawan su sun shanya ruwan teku har wajen ya bushe kafin na ƙarshe su zo hatta idza lam yabqa minan nas ahadun illa ahadun fi hisnin aw madina manzala ce zai zama a duk duniya a wannan lokacin kowa ya gudu ya buya wani yana cikin wani daki ya kulle wani yana cikin wani gari wanda aka kewaye da katanga an rufe qala qa'iluhum to anan ne idan ya juji wa majuji suka duba suka ga duk duniya sauran mutanen sun buya sun gudu sai isu isu ne kaɗai. sai su ce ha'ula'i ahlul ardi qad faragna minhum to kenan yan duniya yan ƙasa mun gama da su baqiya ahlus sama'i yanzu wanda suka rage sai kuma yan sama ƙala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace thumma yahuzzu ahaduhum harbatahu sai ɗaya daga cikinsu ya ɗauki biyarsa jirgi za ta yi kirari ya cika baki mai yarmi biha ila sama'i sai jefa ta sama wai yana nufin zai harbi waɗanda suke sama ji'u ilaihin mukhtabatan daman sai a dawo musu da kibiyar jike da jini lil bala'i wal fitna dan a gwada su mana da suke nufin za su harbi na sama fa suna nufin wai za su kai wa Allah mai girma da buwaya hari da mala'ikunsa wanda suke sama to idan suka harba sama kibiyar sama sai Allah ya sa mala'iku su kama kibiyar su jika musu ita da jini sai a jeho musu ita to sai su dada proud su bugi kirji su ce to na saman ma mun gama da su fa bainama hum ala zalika suna tsaka da wannan hali Izba ba'atha Allah dudan to Allah dan ya nuna musu gajiya wasu da kasa wasu sai turo musu wata tsutsa su suna jin suna da isa sun fi karfin kowa amma Allah dan ya nuna ba su isa ba wata tsutsa ce Allah zai halitta ita za ta halakar da su fi a anaqihim za a yi musu ita a wuyansu ka nadfil kamar kaska allazi yakhruju fi a anaqihi wanda yake bayyana a wuyan ingarman doki fayusbihuna mauta wannan tsutsar ita ce za ta rinka tsotse musu jini kowa da tasa a wuyansa sai dai kaga kawai sun faɗi sun mun mutu da aka sai su wayi gari duk a mace la yusma'u lahum hissun ba a jin wani hasashe nasu ma'ana ba a jin wani motsi nasu fa yaqulu almuslimuna to a wannan lokacin ne musulmai da suke ɓaɓɓoye a dakuna da gidaje sai su ce ala rajulun yashri lana nafsuhu ina wanda zai sayan mana da da ransa ma'ana yi mana wata bajinta fa yanzura ma fa'ala hadha aladu yaje ya gano mana wannan makiyan a wani hali suke qala manzo sallallahu alaihi wasallam yace fa yatajarradu rajulun minhum sai wani mutum daga cikin su yayi jarumtaka muhtasiban nafsuhu ya bada kansa dan Allah ya bashi lada kad awtanaha ala annahu maqtulun ya riga ya sadaukar da cewa kawai in ya fito kashe shi za su yi to amma duk da haka dan ya je ya sama wa sauran musulmi mafita a gano halin da ya jujo ma jujo suke ciki shin suna nan ko ba sa nan in ba sa nan a fito in kuma suna nan a ci gaba da zama to fa zilu sai shi wannan mutumin ya safko daga inda ya buya sai fa yajiduhum mauta ba'dhum ala ba'd sai ya tarar da duk ya jujo ma jujo sun mutu gawa wasu sun danne ta wasu fa yunadi sai ya kwalla kira ya ce ya ma'asharal muslimina ya ku jama'ar musulmi ala abshuru ku saurara ku ji albishirinku inna allaha qad kafakum aduwakum hakika Allah ya yi muku maganin makiyanku ma'ana ya jige masu kenan duk sun mutu fa yakhrujuna min madainihim daga nan ne musulmai za su fito daga biranensu wa husunihim da kuma inda suka doye kawo kansu mm. wa yusarrihuna mawashiyahum kuma sai su saki dabbobin su da suka buya tare da su ci gaba da kiwo a duniya manzo Allah yake fa ma yakunu laha ra'ayun illa luhumaha a lokacin dabbobin ba su da wata ciyawa da za su ci a duniya sai naman mushen ya jujuwa majujin da suka mutu fatashkaru anhu ka ahsani ma shakarat an shay'in min an-nabati asabatu qattu to amma dabbobin za su ji daɗin naman gawawakin ya jujuwa majujin su ci shi su koshi yayi musu daɗi kamar yadda suke cin ciyawa su ji ta da daɗi bal ma ta fi haka wannan hadisi imam ahmad ya fitar da shi a cikin musnad kuma hadisi ne hasan akwai hadisai masu tarin yawa da suke magana akan yadda al'amarin ya juji wa majuji zai kasance a ƙarshen duniya to amma dai mu sani cewa lallai bayyana su na daga cikin manya-manyan alamomin tashin alkiyama da zarar sun bayyana to alkiyama ta tashi ma'ana gab ake da tashin alkiyama kuma ya jujo ma jujo kamar yadda hadisai suka nuna za su bayyana ne bayan bayyana annabi isa sai annabi mm. isa ya bayyana shi kuma annabi isa kafin ya bayyana ma sai dujal ya bayyana mm. shi kuma dujal kafin ya bayyana sai mahadi ya bayyana ma'ana mahadi zai fara bayyana sannan dujal sannan annabi isa sannan ya jujo ma jujo duk waɗannan suna daga cikin alamatu sa'a al-kubra alamomin tashin alkiyama gagga gaggan manya manya hmm. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya tarar sahabbai suna hira ya fito daga gida ya same su sai ce me kuke tattauna sai suka ce muna labari ne game da tashin alkiyama sai annabi ya ce to ku kwantar da hankalinku in dai tashin alkiyama ne ba zai faru ba sai kun ga wasu manya manyan alamomi guda goma to sai manzo Allah ya ambaci bayyanan mahadi bayyanar dujal bayyanar annabi Isa bayyanar ya juji wa majuji da aka suna daga cikin manya-manyan alamomi na tashin alkiyama da za su bayyana to sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wani hadisi wanda hadisi ne ingantacce shi ma Imam Ahmad ya fitar da shi daga Abu Sa'id al-Khudri annabi yace la yuhajjanna hadha al-bayt wa la yu'tamaranna ba'da khuruj ya'juj wa ma'juj za a yi aikin haji kuma za a ci gaba da yin umara har bayan fitowar ya juji wa majuji yanzu kun ga muna cikin wani hali mawuyaci na hmm. rikita rikita da rudewar duniya gabas ta tsakiya ta kama da wuta fadace fadace to amma wannan ba zai hana aikin haji ba zai hana umara ba insha Allah hmm. domin abin da yafi wannan zama fitina shine bayyana ya juji wa majuji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce har ya ji ma jujo su bayyana hmm. har bayan bayyana su za a ci gaba da yin aikin hajji za a ci gaba da yin aikin umara hmm. Allah madaukakin sarki ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allah ka taimaki musulunci da musulmi a duk inda suke saboda lokaci za mu tsaya nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh la ba da lada Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid amin اللهم بارك على ala Ali آل محمد كما باركت Ibrahim إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين Allah muna roƙonka da sunayenka kyawa da tsofinka maɗaukaka ka biya mana dukkan mu na alkhairi